وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخوانا الامر المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa wannan ni'ima ta hada mu a wannan wuri mai albarka masallacin juma'a ya suna masallacin ya eh, amma wannan sunan unguwa ne ko sunan masallaci kenan masallacin juma'a na je kada fari to da kun jin yara shi ga wani sahabi wani babban mutum za mu fi jin daɗin yin faɗa yau muna maraicen lahadi ko daren litinin litinin nawa ga wata kenan za mu yi saɓani daren ashirin da uku ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas to na yan albashi fa sha nawa shi baya da sabani da sha shida ga watan julai na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ma da wannan masallaci domin mu gaisa da juna kuma mu karo da juna insha Allah muna roƙon dauke sarki ya mana albarka da sanya wannan sa'a daga cikin sa'o'in rayuwarmu a cikin ayyukan alkhairi da za mu tarar da su ranar alkiyama Allah ya sanya wannan zaman namu dausayi daga cikin dausayin aljanna kasancewar takaitaccen lokaci ne na zafi mu yi magana kan wani gaba daga cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a ɗaya daga cikin mafi ingancin littafai a duniya shine littafin imamu muslim الجامع الصحيح وان يرويته دقى سيدي أبو هريرة رضي الله عنه لإثباره صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يناسب المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واتعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله yayin muka ji wannan hadisi ya zo daga sahihul imami muslim sai daga cikin mafi ingancin littafai a duniya ba wai littafin addini kawai ba littafi dai a ce ya tattara abin da ingantacce ne baya da tantama a duk duniya bayan alkur'ani da sahihul Bukari sai wanne sai sahihu muslim wani yana cikin musallama na addinin musulunci yana cikin abubuwan da duniya ta gama haduwa a kansu cewa waɗannan littafai guda uku alƙur'ani da Allah ya saukar sannan sahihul bukhari sannan sai muslim waɗannan su ne untouchable su ne wanda baka isa ka kawo wani abu ka girgiza kimanin mutane da su ba Allah ta'ala ya mutu wannan martaba kuma wannan yana daga cikin kariyar da Allah ya ba wa addinin sa yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun saukar da zikir mun saukar da ambato mun saukar da qur'ani kuma mu masu kiyaye shi sai dai ba qur'ani ne kawai Allah ya saukar ba sunnan ma saukar da ita Allah ya wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima so hadisi shi ma saukar da shi akai fa Allah ya wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma alkitab da kenan الحكمة ظهر سنة saboda mai saboda shi Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa duk abin da ya faɗa kashi akai haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma Allah ya tsare ta ta hanyar samar da ingantattun littattafai da samar da hanyoyi na tankaɗe da rairaya da tacewa da fitar da ingantattun hadisai daga waɗanda ba su inganta ba wannan abinci kuma ya biyo ta hannun ɗaya daga cikin jigajigan marwaitan almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduna Abdurrahman ibn safar wanda aka fi sani da Abu Huraira ad-Dawsi wanda ya musulunta a shekarar da aka ci Khaibar shekara ta shida kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama cin garin yana raba ganima sai ga abu huraira abu huraira yanzu ta kace ya musulunta ta kace to kai ma ga naka sai ke ni ba abin da ya kawo ni ba kenan ni kan zuwa ne in in karanci addini ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yanayi na talauci baya ga kasuwanci baya noma baya komai yana cikin kalilan mutanen da Allah ya aje su kawai su ɗauko ilimin manzo Allah su yaɗa ba duniya shi yasa shekara hudu yi, da kuma yana jin ko a Gombe State University ta shekara hudu ai za a dai baka digiri ko ba ga amma majina sa babu weekend babu hutu babu safe babu yamma in ka ga baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya shiga gurin iyalansa shi yasa ya kwashi ilimi mai inji yawa ya rawaito hadisai fiye da wanda saura suka rawaito gashi kuma Allah ya yi masa albarka ya samu tubarrakin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koye da ya faɗa faɗa yace ni a da takwali ne muna faɗa kalmar takwali an yace hmm? mutum takwali takwali ne da yake nufi sai eh? wai baya da basira baya rike karatu ko sai ce to da ya ni takwali ne wannan zana sa sai karatu ya kare ko na so in tuna ba na tunawa yace don haka sai na kai kote na wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake Abu Hurairah shi da mayakinka yake sai na kintika sai manzo Allah yayi tawada yayi addu'a yayi tofi a mayafi na sai ki to ka jinke mayafin naka yake tun daga ranar wallahi ban taba jin wani abu sannan na manta da shi da shi ka Abu Hurairah radiyallahu anhu ya shayi kalubale mai jama'a yanzu misali ba sallan magriba muka kare ba sai a ba mu asalin nan a ce kowa ya faɗi ke ya sallar asuba yau me liman ya karanta a raka ta farko ne ya karanta a raka ta yau yau din nan ba nawa ne a cikin mu za su suna abu raira ya sha yin wannan ya ce lokaci kaza da aka yi kaza limamin ya ja sallah ne ya karanta sai kowa ya tsuru tsuru ya ce ya karanta shi ba limamin ba ya manta amma shi ne manta an kya magana saboda mutum ne mai yawan magana mai yawan magana ba da ilimi ba hatsari ne sun suka ɗauka kowa ilimin ma matsala ne sai ka suka su sai ce ai lokacin da nake ɗaukar karatun kuna kasuwa kuna gona Shi ban da aiki sai gaban mun zuwa da kuma zuwa Allah ya yi addu'a akwai lokacin da aka gwada shi wani san ya sa aka kira shi sai sani bai so abin da ake nufi ba aka ce da Allah faɗan taimaka mana ka faɗa mana wasu daga cikin hadisan da ta ɗauko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce an saka labule wani na can baya yana rubutawa yace lokaci kaza manzo Allah ya ce ka. kuma yi wani bako daga wuri kaza ya talle manzo Allah ya masa fatawa wata rana manzo Allah ya shiga gidansa ko da ya fito sai ya kaza wata rana wani ɗugoma muka je wuri kaza aka yi kaza yana faɗa yana faɗa na rubuta sai da ta hadisi ɗari ya ka ce to tsaya bayan shekara guda sai aka kira sai ka ce ka ga bara ka zo ka karanta da mu hadisai amma da yawan su mun manta sai ce na faran kuke so in ta muku suka ce eh, sai sai ya fara faɗin su guda guda sai da ke hadisi na ɗari Shakadu na tara dubawa ke sun jarabawa ake masa sai da yaji ana tabbara ana ya ci jarabawa da sauransu sai ya ce zazzage sai ce ba na ta suke ne da ba zan gano wannan bawan Allah shi yasa kuka ga ana kai masa a akwai ire-iren wanda mustashrikun orientalist suka yi tsayamakin ɗinsu daga cikin sahabbai irin su abu huraira irin su ma'azu bin jabal irin su ibnu umar in aka soke sai a dawo markaba ta biyu cikin tabi'una sai a taɓa irin su sa'idun musayyib a gangaro ga su imamu zuhuri in ta rusa makarantar zuhuri duk ta rusa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka suke sai a yi kokari a fata da yan shi'a sun tafi wannan don haka duk duniya ta ji sukan abu huraira ga yan amma ba su suka fara ba wanda suka fara su ne turawa yan sirani wanda suka zo kasashen musulmi suka koyi arabiya suka karanta littafan addini amma kuma da mugunyar manufa sai su suka ɗauka gare su amma shi ne shi a bai da bakin magana ga hadisan abu huraira kun san dalili sai abu huraira duk a cikin sabon manzo Allah ya fi kowa yawan hadisi kun sai yawan hadisansa duka duka ba su kai dubu shida ba ba su kai dubu biyar da ɗari biyar ba hadisansa dubu biyar ne da ɗari uku da saba'in da hudu wannan in ka buga su ga adadin kwanukan shekara hudu da ya yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum bai ruwaito hadisi hudu ba ya ruwaito hadisi sama da uku ƙasa da hadisi hudu ma'ana a kwana goma hadisai talatin da biyar da yake ruwaitowa saboda Allah suna da yawa sarta da yawa to ina kyautata zaton ko ni da na zo ba ko a nan yau gombe yau na zo gobe zan koma ina iya ba da labarai kashi kashi har guda goma haka dai ba ba tunda abin da ka ji ne ko wanda ka gani ko wanda aka yi da kai tare da haka wasu ya tambaye su kafin sun faɗa masa shi yasa malamai suka ce hadisan abu huraira sun wasu a cikin sahabbai ta yadda babu wanda ya tattara abin da ya tara amma kuma hadisansa ba su ɓace ba kowa ba shi abu rara ya ba da hadisai arba'in za mu tarar da uku akwai surin abu sa'id al-khudri uku akwai surin na aisha biyar akwai surin jaji hudu akwai surin sayyidina ali uku akwai surin sayyidina abubakar haka duk sun ruwaito amma shi shi kadai ya ruwaito gaba ɗaya wannan bajinin malami ta dauki jarumi don ba karatun kawai ya yi ba hada jihadi duk yakin da ake bayan haifar da sai na bore na kai ya shi roito da hadisi mai girma wanda yana daga cikin wanda malamai ke kira jawami'ul kalim annabi sallallahu da kansa cikin abubuwan albarkokin su yake faɗa yace utitu jawami'al kalim واختصر لي الكلام اختصارا Allah ya bani haɗaɗɗun maganganu takaitattun maganganu waɗanda in za a yi sharhin su za a ɗau dogon lokaci to wannan hadisi yana kuma hadisi yana da gaba shida kowace gaba tana ɗauke da ilimi da ya isa ya zama na farko yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al mumini ne ƙarfi ya fi zama alkhairi kuma ya fi soyuwa a gurin Allah sai da mumini ne rauni kaga a cikin nan ana karantar da kai kai kokari ka zama mai ƙarfin imani kada ka yadda imanin ke rauni kada ka ja da baya ga duk abinda masailul iman ne ko fisalul iman za ta bi sai da sa su wafi fi kullin khair kowanne yana da alkhairi da mumini ne karfi da mumini ne rauni kowanne yana da alkhairi kuma sun karfe mumini ne don kada ka raina mumini kada ka ɗauka cewa ni na fi wani don haka baya da alkhairi a'a kana fin ka ta wani wuri shi ko yana fin ka ta wani wuri sannan gaba ta uku sai ce eh haris alama yan fa'u kayi kwaɗayin abin da ke amfani ka sa himma wajen neman falalar ubangiji ka nemi duniya ka nemi lahira ka nemi cigaba, ka haɓaka ilimi ka bunƙasa tattalin arziki ka ƙarfafa jari ka yawaita alkhairai duk abin da kake samu na falala su nema ihris alama ya duk abin da ke amfani ka yi ƙoƙari za ka mumini kar ya zama mai kasala kar zama rasgo kar zama timakwance ya sake nemi na kansa na uku ce nan ko sai ce wasu wasta'in billah kada neman ka kaɗai ya ishe ka ka nemi taimakon Allah yau so nawa ne aka nema ba a samu ba duk abin da ke kuɗi da ka tsama da ka samu wani ya nema fiye da kai amma Allah bai ba shi saboda haka ka nemi taimakon Allah gaba ta biyar sai manzo Allah ya ce wala ta'jal عليك التعب من اللي ولم أرى من عيوب الناس شيئا فنقص القادرين على التمامين بنقوني أيدي أكتن أن أدنبا وانتكي كنا إيا تكاء ما كذنك التشيء لكن إن كنا إيا زمان مالا تركزن الماجين إن كنا هي زمان سركي تركزن تلك إن كنا هي زمان ميكوئي تركزن مكيئي إن كان ذنب إيه ذنب الخير كذا ذمره هي إيه أبوك أنت ولا تعجب فرصة دون أساسا فالله بقى تتعي شيء صلى الله عليه وسلم إيه وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء وكم قدر الله وما شاء إذا ولا أبيات عليك أشياء لا تتعي كاي هلمه ka jajirce ka ja mara, ka janye hannu riga ka yi hoɓɓaka amma kuma cikin haka sai bisa ƙaddarar Allah wani abu ya same ka ba shi kake so ba to karkarin ka sami kame kana da na sani domin da na sani rauni ne a zuciya sai ce walakin kul qaddara Allah sai ce haka Allah ya nufi بعد ماذا بعد بذل الوسط بعد اتخاذ الأسباب ba da bazilin juhud a iya ƙoƙarinka amma ba haka Allah ya nufa ɗan siyasa ne ya yi kamfe ya yi posta ya yanki tikitin takara ya zagaya gida-gida ya je anguwa-anguwa ya yi komai ya samu jama'a ya zo ya ɗauki ejan ya ajiyesu, su ainihin ƙarƙar ƙefi sai zo ko dai ya ci aka yi magudi ko ma bai cin ba zukar ya dawo ku akbar أنا نجي قبل الحمد لله أنا مساعد أجي أول بس يا ليل ما ما صار أوريجين اليوم كمسة بلان so you are information this is comes yes good uh, yasa kake sha'awar ka shiga musulunci ka ga addinin mutum ya yi kana tare da mutum musulmi kana da mutum. abokanai musulmi kai da kirista ne ko addinin musulunci addini ne da ba a ci da kowa da shiga akwai ne kirista ka akwai da yake zai baka wani abu kan shiga musulunci babu ko shara'in ka suke so ka shiga musulunci أكبر جماعة في الله أكبر ومن يريد الله أن يهديه ويسرع صدره اكبر وأنت عليك تشير يد شيء سيجارة مصدوم شيء وانت ما تعيشها سيجب أقبل لك يستسلم ويزوزا ما تسلم الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله duk da gama kamar kowa sai ma musulmi mun gode Allah da yake yau sai zuwa ga addinin musulmi wannan kalma da na faɗa maka guda biyu ne abin da suke nufi ba wanda ake bauta sai Allah Allah shi kaɗai kowa ba a hauka sai Allah sannan annabi Muhammad manzon Allah shi ne ɗaya da cikin annabawan da Allah annabi Isa Jesus النبي النبي موسى النبي النبي داوود النبي سليمان النبي إبراهيم النبي نوح نوح النبراين أما النبي محمد في النبي الأمري ومسير يسير يبدأ من يبدأ الله يكون موسى لا تزال موسى ما أنا يبدأ النبي محمد يبدأ منه هاي يبدأ من هاي كان يبدأ أبوك رسول الله وأدين كنت أنا سوى النبي موسى كان الله أدين كنت سوى هكذا لذلك bawon Allah ne a cikin Allah ya yi kamar sauran bayan Allah kuma sauran annabawa amma yana da daraja yana da matsayi a addini ba a zalimi idan mutum yana yin musulunci mutunci kuma ya yi haka duk sauran annabawa za ka za ka mutunta annabawa za ka bi koyar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai kokari ku kauce da cikin koyarwa kai da kai da kai. Kafiyar sunka, masu كما يمكن ان نقول الى الدنيا وكذا تتكلم من حيث ان انا بعد التكليف ما هو الذي انا اشعر بتحويل السنن في كلام هذا هو السنن يهوذا يهوذا جماعة النبي النبي موسى عليه السلام فكان يوم من يهوذا إلا الله أكبر الدين المسلم في هي تارد من الفرما سلك المسلمين دمي مرتبة سلك البوشي من جواني قريب ana kiransa ya sunan garin ma miya. sama da mutane dubu hudu da dari bakwai ne abin gwanin ban sha'awa cikin musulmi ya gina masa cibiya babba ta ɗaruruwan miliyoyi da ajujuwa masu yawa ta ka da masallacin juma'a addinin musulunci haka yake bunƙasa kuma sarkin gari ya zai bayani yace kafin ya musulunta mutanen garin suna shiga musulunci a su amma duk wanda ya musulunta dole ne ya bar garin sar garin bai zaunuwa gare ana haka shekara ta dubu biyu sai Allah ya da shi sarkin da ɗan nasa wanda yake ci yanzu sai suka musulunta Ya ce ba mu taɓa ba kowa ko shi bai musulunta babu masu komai amma addinin namu yana ba su shawa sai suna ta shigowa a kuwajen yake kuma wanda ba su musulunta ba ba ma tsangwama su ba ma ba ma kowa muna zaman lafiya yake duk jihar ba inda aka fi zaman lafiya domin gode ma Allah a wa muna maganan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min wannan gaba guda shida ta ɗayan kawai ce zan yi sharhi a kanta ta ce kawai zai shari'a a kanta a matsayin darasi mai nuna mana ya ya kamata mumini ya zamo mai imani mai ƙarfi al mumin al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair yanzu Allah ce mumini mai ƙarfi ya fi alkhairi bisa ga mumini ne kuma Allah ya fi son sa sai da mumini ne wani irin ƙarfi ake ne? ƙarfi iri-iri ne kuma kowane mumini yana iya haɗuwa da wani ƙarfi wanda zai inganta imaninsa wanda wani wanda ba shi ba ba ya da shi so da haka akwai ƙarfi na addini ƙarfi na aƙida akwai ƙarfi na bautar Allah ƙarfi na ibada akwai ƙarfi na kuɗi akwai ƙarfi na jiki akwai ƙarfi ta fuskar ilimi akwai ƙarfi ta fuskar wayewa da sanin harkokin yau da kullum harkokin duniya sai wannan ƙarfi ne duk wanda ya fi ka a wani daga cikinsu kuma ya iya amfani da wannan ƙarfin nasa wajen taimaka ma addinin musulunci to Allah ya kaso sake da shi sai sa Allah ce wa fi kullin khair kowanne ya rasa alkhairi don kar ka ɗauka cewa to ni tunda na fi wani ilimi na fi shi a wurin Allah tunda na fi wani yawan azumi na fi shi a wurin Allah tunda na fi wane bayar da kuɗi na wajen haɓaka addini na fi shi a wurin Allah kowa yana da inda yake ba da tasa gudunmawa kuma a nan wurin mumini ne ƙarfi ne ya fi wanda baya da ƙarfi a wannan wurin soyuwa a gurin Allah wannan shi yasa ba ka iya tattara dukkan sassan ƙarfi kai kaɗai lokacin da wani malami sufi ya rubuta ma imam malik wasiƙa yake masa ka zauna kana koli kanka ka zama kaman tendu kana haska kama mutane kana koli kanka ba ka da lokacin bautar Allah sai karantar da mutane sai ma malik yayi dariya ya dauki takarda ya bashi amsa yace amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla qad qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصدقة ورب رجل فتح له في الثوب وما أظن الذي أنت عليه بأفضل مما أنا عليه وأرجو أن يكون كلانا على خير لسي باين هكا إنا كنت أسني يد ألا يا رب أرزقي هكا يا رب أرزقي ولنا دا بليون ولنا دا مليون ولنا دا دبو أري ولنا دا دبو قومة wani dubu ɗaya gari haka ne ko wani ba ɗari biyar wani ɗari uku har a zo wanda ma da ƙyar zai samu ɗari ko naira ɗari wanda zai kara kuma lori haka ne ko ba haka ba ita haka Allah ya raba aiki za ka wani Allah ya hore masa sallah mai da hore masa sadaka ya ke ba da kuɗi yana rigan kowa a saman farko amma ya kace ina kuɗi a kawo sadaka saboda Allah to ko ya ɗan sa aljihu in ya ɗauku dubu zai mai da ita in ya dubu za ta je aljanna shi ba zai ne in ya ɗauku ɗari biyar zai sake daidai sai ya ga in naira hamsin mata ta kuna sannan ya bayar wani Allah ya hore masa azumi wani Allah ya hore masa sadaka wani Allah ya hore masa sallah wani Allah ya hore masa jihadi wani Allah ya hore masa karantarwa Ya ce sauraka da ni da kai kowa kan wata kofar aljanna kuma ina fatar mu haɗe a can wa arju an yakuna kilana ala khair ina ma masu da'awa za su gane wannan babu wannan fiqhu na Imam Malik cewa ni na rika wannan bangare kai ka rika wannan bangare zan shiga ta wata kofa kai za ka shiga wata kofa duk musu biya aljanna ba sai bai faɗa da junan mu ba a shahid anan shine kowa bai tattara dukkan alkhairai shi kadai ya zama ya ci kowa ta kowace fuska za ka fi mutane ta wata fuska sai kuma mutane za su fi ka ta wata fuska sai sa ake taka da karai na muni ne duk inda ka gan shi mahaukaci ne fa a gidan mahaukata wani zo zai shige sai ya yi faci ko da ya cire taya ko da ya duba sai ya ita ma tana da faci ta haka labuta ya cire wannan taya ya je ya kai a ai masa faci sai ya bar lotukan aure sai dai faci ya dawo ya rasu ga alwasa sun dauke ya rasa kan da zai yi ya bayar da kayan nan yana ta tunani to san ta cikin waya a asibitin sai mahaukaci ya lantsa yake a ah, malam sannu da aiki ya kake yi ne ya aka yi ya kace ina ruwan mahaukaci da yake amma kuma yana da hankali da basira na gane ta ba a rin dan adam yace wallahi kaya ta ta sai fati mu cire amma na bar notukan ina ganin ila ya rasu dauki yace to ita kaya ba ta tafiya da notu uku ne إذا في فينا كثيرا نطلق في كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا تفهموا إنما أين أين بارين بيك آرين سيتي حق ده ألا ويولنا باعتي جيت المرة تاهم حبيبتي سيتي إيه أما بمرة تاوى يوبا wannan sau da yawa tana faruwa a cikin littafi na abokin tira na ɗaya na kawo ina da na biyu na kawo labarin wani kamfani da suke kera mota labarin da karanta suna so jarida ina ji kuwa kasar da ne kuwa ina kasar wani bature ne ya zo ya kera su a kera masa mota wanda babu ina saboda shi hamsaki ne a tajiri ne aka kira injirai sai designin mota yadda yake so ya kira abokansa aka diba aka ce yi aka yi jinza ya ba da deposit aka kera masa mota ranar da za a hannunta masa mota sai ya shirya fati na musamman ya kai ya to abokansa daga kasashe daban-daban aka zo aka shiga aka ba da makulli aka tada mota aka yi kuwa mota ta yi daidai wurin fita daga garejin da aka kera ta sai aka lura a ce injina ya yi wani ɗan ƙaramin kuskure ta haura sama da inci guda ba ta yi tare da suke nan duk labari sai sallah ka yi kaska'ar mesin wanda yake aikin wurin sai ce a bari a fasa kofar a ba shi zuwa gudu zai gyara sai gide shi kamar kamar ba a yi komai ba sai kamfanin sai ya nuna katin sai injiniya na fenti sai ce to shi a ja motar haka nan ta wuce zai sa fanar bita a kaji ita zai sake gyara sai mai ta kamar ba a yi ba shi kuma ɗan kasuwa ne sai kera masa sai nuna bacin rai to ya za a yi za ka yi turko turko sai lebura kana can kana yan wanke wanke share tarinka kana cikin yan ababen da aka yar sai ka ji wannan muhawara da ke gudana sai yau kusa da mai gida ya tsira kaɗe na ji an ke kuke tattauna ya ce haka ne ya aka yi ne shin wato me ya kawo ka cikin maganar ya tsira kaɗe da kana buƙatar shawara ko sai in bayar sai ce bisimila ya za a yi sai ki ko rage iskan tayoyin mu sai ta ɗan sauka sai ku za ta sauka karkare na hankalin wani karkare na sana'ar wani karkare na ilimin wani karkare na darajar wani ko ne kafi mutane da ke lalle wani an fika labuta ne wannan to shi yasa alaihi salatu yake wa fi kullum kai amma dai abin da ke so a lura da ina karfin shi duk a cikin ƙarfi da muka faɗa da wannan ma ba mu faɗa ba babu wanda ke ƙarfin aƙida saboda shi ne zai sa ka yi ƙarfin ka zai mamaye rayuwarka gaba ɗaya ƙarfin aƙida shi ne ka sabba kowa da ya isa ya amfanar da kai ko ya kusa da shiga gare ka sai Allah ka sallama ma ubangiji komai ka yarda ba mai yi sai Allah خيد لا حول ولا قوة الا بالله خيد وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله إ ذ ن الا نصل ا ل ي ل ي ت ن ي ك ق و ة بانتهاك جبت جهر بومب إ ن س ا ن وصفه شيكا الا بيتوس سنتك جريكا فاتك جريكا رفعت ا ل أ ق ل ا م ودفت السقف وانك الضروري لان الله يرجع يروي ا ل ص ا ل ح ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك wannan imanin shi ne ya ba wa sahabbai ƙwarin gwiwar yin jihadi shi ya sa kowannensu ya sadaukar da rayuwarsa wajen bunƙasa addinin Allah da ɗaukaka shi shi ya sa kuka jajirce wajen isar da saƙon Allah suka shigo Afirka suka shiga Asia suka ratsa suka kai har ƙasar China ba ka maganin farisa da roma da ƙasashen da suke kewaye zamanin sahabbai da ya kare ba sai da ya zai duk inda rana ta hudo inda rana ta faɗi addinin Allah ya har nan inda ba saboda me saboda ƙarfin imani da ƙarfin aƙida ƙarfin imani shi ke sa ƙarfin wato ainihin halaye shi ma wani ƙarfi ne Allah ya baka halaye na gari ka zan mutum mai daɗin zama to wannan shi ma wani ƙarfi ne na imani to ƙarfin aƙida kike ba da shi yasa ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shekaru goma sha uku na wahala da azaba da ya sha a makka shi da wa shi da musamman masu rauni irin su ibn mas'ud irin su khabbab ibn al-arab irin su ammar da mahaifinsa yasuf irin su sumayya irin su zinnira waɗanda aka yi ta azabta su aka wahalar da su aka kai ma dole sai da aka yi hijira ta farko ƙarƙashin jagorancin Usman ibn Affan aka yi hijira ta biyu su ƙarƙashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib ƙarke hijira ta uku duk wanda yake da iko da ƙarfi sai da ya zama aka ce tara kafa su ne manzo Allah bi ta da kulli suka bi shi har Madina suka bi shi ta buka suka bi shi ko ina suka karkace masa sahabbai suka kwace masa dukiya suke masa ta'annuki ya zo zai shiga maka ya umra aka ce ba zai shiga ba duk bayan wannan ranar da Allah ya buɗe manzo garin maka ya shige su da ƙarfi amma ci ikon Allah ba mukawama an faɗo musu ba su iya suke saranda manzo Allah ya ce a je a yi ce laman da kalabai sahu fa huwa amin duk wanda ya yake girsa ba su unity duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ba a taɓa shi duk wanda ya shiga masallaci ba a taɓa shi to da haka addinin musulunci ya kasu manzo Allah ya sa aka kabo jigajigan manyan ƙuraisha waɗanda suka daɗe su ne ma addinin Allah suna kama addinin Allah fi suka su gaban manzo Allah tsuru tsuru a cikin sarƙoƙi in an ɗaga kai an kalli manzo Allah sai a lokaci sai gangi da kai ya san wato shi international criminal za haka yana jiran capital punishment ba su tsammanin wani abu wanda ya wuce manzo Allah ya duk a kare tsaro manzo Allah bai daga kai kalle sai ce mata zunnuna ni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan yi muku suka ce ai kai dan kware ne irin albarka kada da sai baka taba sharri kai kowa ya san mutum da kirki abin da muke da so gare ka sai alkhairi manzo Allah ce izhabu fa antum tulaqa a warware su a kace su duk na ya kowa na ya fi nan da ya kama zuwa alasar sai ce ban da mutum hudu yake ko ne ki da ka'aba aka gan su a kawo masu amma sai ga ikirma ibnu abi jahal ya je gurin wata mata ya nemi kariyarta ta tazo sassa manzon Allah sai ikrima na nan ta kuma manzon Allah na ba shi immunity kowa bai taba yace ta ai duk wanda musulmi karami ya bawa immunity ya samu ikrima ya taso masallaci zuciyarsa na dar dar da zai faru manzo Allah tasowa ya rungume shi yana mara yace ila mata ya Muhammad Ahmadu ne kike kira zuwa gare shi shekara goma sha uku suna kuna korarsa kuna gaba da shekara takwas kuna yaƙi shekara ashirin da kayan mabuka abin da ke kira zuwa gare su ba sai ka kai mutane uzuri wani lokaci ba ku sani ba ne in dai ikiri ma ɗan gidan sarautar makka shekara ashirin da ɗaya yana jin wa'azin manzo Allah bai taɓa mai da hankali ya gane abin da manzo Allah ke kira ba kuma manzo Allah ya masa uzuri saboda ba za ka uzuri ga wanda bai gane wata awaka a mu mun shiga birni da koye mun yi talabijin mun yi rediyo mun yi unguwa unguwa za ka mun tsaida dama mutane hujja ba haka bane har yau akwai wanda akwai bukatar a sare shi har gida wani ana bukatar a sare shi har ma'aikata wani ana bukatar a kirawo shi a jawo shi a kusan da shi ya karmanzu Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai sai masa ya aka yi baka sani ba sai bayyana masa yace kaji kaji kaji abin da ke kira zuwa yake wallahi duk abin da ka faɗa ba wanda ba alkhairi inni ushiduka an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah wannan halin da manzo Allah yake da shi na yafiya kyautata gaso, tsawakawa da yawa daga cikinmu a gidansu ma ba su iya ba wai tsakanin kai da maƙiyinka ba wane ne babban masoyinka bayan iyayenka iyalanka ita wannan babbar masoyiyar ta ka sai ka tarar da tana faɗa da ita tana ta da jijiyar wuya kamar kamar kana faɗa da wani ƙato ko kana faɗa da zaki tana jan Allah da ya kai hakuri tana sakin ta kana cin mutunci da aka iya wannan ɗabi'ar da manzo Allah sallallahu alaihi da yawa shugabanninmu ba su iya yin ta 'yan siyasa ba su iya da abokan adawa ko suna iya da yawa 'yan kasuwanmu da wanda suke hamayya da su ba su iya yin da yawa malamai wa junansu junansu ba su iya yin to ƙarfin imani shi ke dawo ƙarfi na akhlaq ƙarfi na ɗabi'a sannan bayan imani babu abin da kai muhimmanci a addini kamar ɗabi'u an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace komai kai mutane aljanna yace taqwallahi fa husnul khuluq tsoron Allah da kyawun hali khairukum khairukum li ahli zalata wa ana khairukum li ahli wanda ya fi ku a wurin Allah mafi alkhairin ku shi ne wanda ka zama alkhairi ga iyalan amma sai ka tarar da mutum duniya duk tana jin daɗin sa amma a gida shi zaki ne a gida ba a jin sanyinsa matarsa ba ta da lokacinsa ga mu shugabanmu mai gidanmu abin koyinmu sallallahu alaihi wasallam har tsere yake da matarsa zai ya sa ta jin daɗi da nishaɗi ya zauna ya yi shaɗi da su a yi tatsuniya wani zai ce malam mansur ya ce manzo Allah da tatsuniya tsakaninku da Allah hadisi ummu zar'in gaskiya ne ko tatsuniya yana yiwa mace ɗaya ta aurar da ƴaƴa goma sha ɗaya a rana ɗaya a shekara guda su dawo su bada irin wannan labaran tatsuniya ce zama ita ta ke saura a ƙarshe wani comment ya yi ya ce mata kuntu na ka abi zar'in na ummi zar'in gaira an yi la'ukan da duk irin zaman jin daɗin da kika faɗa a mace ta goma sha ɗaya to irin shi nake da ke amma shi mijinta ya ce ta duba da su so da jiya zai kula to a unguwa wanda aka fi jin daɗin daɗinsa shi ne mafi alkhairi a makaranta wanda aka fi yake zama da jama'a shi ne mafi alkhairi a wurin aiki haka inda hulɗa ta haɗa ka da mutane ka yi ƙoƙari ka yi muku abin da zai faranta musu wannan yana cikin abin da ke nuna ƙarfin imaninka ne husnul akhlaq husnul khuluq kyawawan dabi'u sai karfi na ibada shi na karfin aƙida shi ke sa karfin ibada idan imanin ka da Allah ba ya da karfi bautar ka ga Allah za ta yi rauni ya kamata kowane mumini ya gano a cikin kofofin ibada wanne ne in an buɗe zai aljanna annabi ya faɗa ya ce aljanna akwai ƙofar sallah akwai kofar sadaka ko yace akwai kofar kofar koshin ruwa haushe ba yana da kishin ruwa amma bai da koshin ruwa yana da yunwa yana da kishin ruwa ko domin an ci me za a yi to in an sha me za a yi kuma har yau koshi to a aljanna akwai kofa sunanta arrayyan min arri shine ka sha ruwa ka koshi ka girki saboda a duniya ka sha wahala ka yawo ne ka bar ruwa sai ya kamata ka gano saboda kofa kake sa rai ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tukar ibada ya fi kowa sai sa ki ta ala inni la akhshakum lillahi wa atqakum la wa inni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa فمن رغب عن سنتي عليه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من ذا الله داخل في المدريك حرسي كفافوك في فتوسة ودقية في كفافوسة في آجة من تكر كان هنا ابن عباس وبعد الاباري يا زوجي لم تنرك بيمونة يترجى من ذا الله يا كاشف في المدريك يسلى ita ce kabar shi manzo Allah da ya fatiha sai ya fara bakara sai na ce to a sha wannan sallah za ta yi tsawo ce kuma watakila sai manzo Allah ya karanta aya ɗari a cikin ta ce, manzo Allah na tafiya kaɗan kaɗan a hankali a hankali in ya zo wurin addu'a ta alkhairi ya roƙa in ya zo wurin maganar sharri ya tsaya addu'a Allah ya kare shi in ya ji wata falala ta ubangiji ya tsaya addu'a ya ci gaba da karatu ya zo aya ɗari ya wuce نسي عشاء إلى سورة النبي ربا تجميل أنا الآية الدليل الثمانين لشدة أنا حتى كان دليل أربعين لأكو وزال إذو يوتي دليل همسن إذو يوتي دليل الثمانين إذو يوتي سبحان الله وأتوسان كيف تسورة كان أبا بلطة سنين الجريا يا أبدي سيدنا وزال آمن الرسول بما أنزل إليه رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هيك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إذا سورة النساء ya kare ta ya dawo baya ya ja ala imra ya kare ta ya koma ya dauki ma'ida ibn abbas ya ce la kada hamamtu bi su sai da ne nufin mugun abu suka ce ne kai nufi yace ni ina yin tafin barki na gaji haka manzo Allah ya sallah yace yayi ruku'i irin tsayin ya sake tashi kusan haka ya sake sajada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bauta da ubangiji يا كناتي هو أيضا ستذكر عبادة إناية والإلم قريتي أرتي ندي شما من ذو الله أبرش أبايا أنا لك أبو هو إلا ديوى وصم بصلك إن تقوى في النبي صلى الله عليه وسلم إلي جارون شار كل أنا مغانا شاري أبامو لابارن جارون شار أبو دجانا أبو الدحداح ده قعقاع سؤال ابن ابي طالب فحمزه ابن عبد المطلب ده سؤال اسد الله الغالب سيف الله المسلول اما بقى فدا من يجينا الناس وني هكا بيه سيدنا علي يتي مثلا من اشجع الناس ويتي قوة جاردة يتي تونيجي يتي اطفو خالص يعني كانت هنا خير يتي اما والله لو قال لك قوة جاردة لقد كنا إذا حليت الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah in yaƙi ya yi zafi bayansa muke lafiya ta yi zaru wata rana an ji wata ƙara a cikin a bayan garin madina kowa ya rasa menene ne mazajen aka zabu kowa ya fito menene ya faru suna shawari ya za a yi wa tafi Ya ta ga manzo Allah sarsa yana dawo. duk ya riga su fita kuma ya je ya gano ma ido akan da ya tafi da ya fito ya tar da wani dokin Abu Talha uri ko sirri ya da haka ya haushe ya zura da gudu ya gano wannan abin ya dawo yana talan tura ulan oh, tura ku kwantar da hankalin ku na dubo kaza da kaza ne ke ba ku ji labarin musulunta rokana ba akwai wani jarumi da aka yi wanda ba a saba kada shi ba sai sai dina abokan kira shi zuwa ga musulunci sai ke na yarda zan musulunci amma da sharaɗi guda sai ce wani sharaɗi ya ce in kokowa da muhammadu Ki ya kada ni lallai zan musulunta shi biyu ke kaɗin wani sai na abokan ya ga kamar ba abin da zai yi bane tare da ya san jarumtan manzo Allah amma shi wannan ƙarni ga lokacin ba a taɓa kada shi manzo Allah ce a gare su kuma a kirawo mutane don su zama shaida suka fara irin dabarun nan na kaukawa yana ƙarin ta ina zai kama manzo Allah ba Allah kokarin ta ina zai kama manzo Allah ta sai ta da kafafun sai da nuno na sama sai ya aiko shi kafa shi yanzu abu da ya zura da gudu manzo Allah ya koma kama ya nuno masa ma'u da sake saukar da sai da ya masa kaye uku ai da gudu ya ce a shaɗu an la'i da haila ba a shaɗu annan muhammadu ƙarfi shi ma ana sun mumini ya zan mai ƙarfi duk yadda annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi lokacin da ya zo madiyan وجد فيها رجلين با wannan ba فدخل المدينة على حين غفلة من الناس فوجد ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما أطبكما هذا باب الله إما تاني قوة إلى إيبا وسوسكما جيش الهدى لجنوية يسمي خريطي لي إلى بارك يا أخي كباقة شاهد ذنبوني قال تعالى نفسي حتى يصدر الرئة مو منهلا في قوة يا ذا مشاعرها saboda ba ma iya gwamatsu da maza mun shiga gidan tarbiyya muka to ina ku da wanda zai shayar da dabbobin ku suka ce wa gona shekul kabir baban mutum bane baya iya bawan Allah fa saka lahum abinda malaman tarihi ke cewa rijiyar tana da marufi biyu ne in an ɗauke wannan sai jama'a ku shayar da safe sai a ɗaga wannan da yamma sai su shayar da ya zo wannan da kato goma suke buɗewa shi ne ya ɗauka da hannunsa da ɗan musa alaihi salatu wasalam ya ɓantale shi ya juya shi ya shayar masa da ruwa sannan ya rufe ya yi amfani da ni sabbin jikin wannan sai ya zama shi ne dalilin samun auren فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال خير ترى سكا تنبي شيء مغانا كل ما لمن قراءة سنة أريدون أي وجاءت إحداهما تمشي على استحياء suna fita cikin jin nauyi sai ka irin tarbiyyarsa ba irin matan yanzu ba da in suka kawo inda maza suka taru sai a ƙara canza salon tafiya ko wani turare ma da suke ajiyewa a jaka san an kara fesawa don ƙarin daman kuma in sun fahimci ne tsawo kuke so sun ka haihu dogayen takalmin nan kuma kuna sha'awar fara sau da haka sun yi deleting kuna son gashi sun yi attachment ko ba haka ba sannan an sa matsatsun kaya an biyo gurinku ana raugaita su ba haka ba ne tamshi alastihiya wasu malamai suka cewa waje aka ihdawa ma tamshi alastihiya in kala kuma jarar ma a cikin kunya ta قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سعيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لزوجة من القوم الظالمين sannan aka bashi aurenta aka bashi sadaki na albashin aikin shekara nawa shekara takwas don haka karamin ma'aikaci ne shayar da dabbobi nawa ne albashinsa a wata ce akwai ne kiwon dabbobi bayan garin gombe ya dawo ina na naira dubu a wuni ko to a wata yana da nawa kenan a shekara yana da dubu nawa kenan dubu ɗari uku da sittin a shekara takwas yana da nawa to kun ji sadakin da annabi musa ya biya ya kusa mare don kar ku zo kuna damun da tijai ku ce sai an rage ƙarfin sadaki sadaki annabi musa dubu ɗari uku da tamanin ne ko goma miliyan uku da dubu ɗari takwas wannan mafi karanci ne muka faɗa muku haka ne ko ba haka muradi shine mumini kai kokari ka zama mai karfi da cikin ka zama mai ciwon lafiyar kanka ka san irin nau'in abincin da kake ci ka zama mai motsa jiki inda ka kama ka zama mai shiri duk lokacin da aka ce kule ka ce ta ta ta ka a ce kule ka ce wayo ka zabura ka zura da gudu kawai a su muni ya ga المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف mumini kullum abubuwan da ke karfafa imanin sa ake ke ya ku yan uwana in muka yi dagari akwai abubuwa da da ke nuna raunin imani a cikin ko ba ta wani raunin imanin sa yana bayyana ne ta fuska raunin ibada akwai kasala shi magabata akwai wanda ya rantsuwa da Allah shekara arba'in bai taɓa rasa tabbara harama shi akwai wanda ya ce in dai sai an yi kiran sallah zan zo masallaci na zama rafkanan ne kenan domin kiran sallah na rafkanan ne a sanar da su lokacin ita ni ta sallah da ya kira ina cikin masallaci yau shekara arba'in ina kalubalantar mana wani ne ya kwana arba'in da ya rasa kabbar harama ba sai ko kwana hudu ba akwai matsala jama'a daga cikin abin da ke nuna raunin imanin wani lokaci a barkin inganta ayyukan mu sai ka iske mai sana'a bai ko ta sana'a mai noma bai inganta nomansa ma'aikaci baya kula da aikinsa shugaba baya tsare haƙƙin talakawansa talaka baya yin da'a da yadda ya kamata kowa bai tsare haƙƙoƙin wani ba wani na cikin manyan manyan alamun rauni imani annabi sallallahu alaihi wasallam da ta inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina duk aikin da ɗayan ku zai yi Allah na sai da shi wannan tsadar sauran duniya tana amfani shi banda samu shi yasa aka wuce mu a sha'anin duniya Allah ya bar kofa ɗaya buɗe yake kowa duk musulmi su shiga ya rufe kofa ɗaya ce kada wanda ya taɓa ta muka kalla wannan muka shiga muka kyale wannan muka shiga kun gane karatu a ƙofar addini sha'anin ibada Allah bai ji mukaji komai ba ya rufe kofa al-yawma akmaltu lakum dinakum iyakar addini shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a sauran abin da za a kome na addini wanda Allah yake bukata kama wannan kofar mun bata arfe mun bata arfe ko mun buɗe ba ku gane karatun ba nace ibada annabi ya karanta da ita ranar da addini ya cika an rufe kofa ba sauran wata sabuwar ibada da za a samu haka duk abin da annabi bai yi ba to ba addini ba ne mun tsaya nan kuma mun kofar mun kago abubuwa da yawa jiki a nawa muke yi wani malami da ya so ya sun bida sai ya kusan karshe sai ga wasu bidiyoyi sun bayyana sai ya rufe ya ce ya kammala sai ga wasu bidiyoyi sun bayyana sai je aikin hajji ya rubuta bidiyoyin aikin hajji ba shi ko da ya koma sai ga wasu sababbi da ba waɗancan كل بدعة من بوش عن الكفر كفر ده الله يبوش يتشي كفر دنيا انت خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ديك عبد الله الصبر اتناكم ليه كل ليه ده ذاك الشيء وليه صفا انفعنا ليه وانا الكفر مش عبد الله ليش ابو وانا مش انفعني لكو نرى هذا اللي بموش كرم بجالة كفاتي سيتصلى بجالة خطة ذكي غرى بلع بني kafin amfani da tarbi carbin ma duk galibi kasashen turawa ke yi duk abin da ka sani na jin daɗin rayuwa ba mu ke yi kan mu rufe wannan kofa mun zauna fi makance da jihadi ma muna mafarkin za mu yi jihadi da makamin da matsayin mu za su kera in ya so mu kuma za mu tona sai su masaya sai mu yaƙe wasu daga cikin da ke bayyana raunin imanin su ne wannan harshe rashin rike harshe iya baki ka da cikin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azum jabal wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim illa hasaid al-jannah yo akwai abin da ke kai mutum wuta da sauri kamar harshen nan nasa lokacin da kake ayyukan ibada gini ne kake ai sallah ka gina gida aljanna ka yi salati ka gina gida aljanna ka yi sadaka ka gina gida aljanna abin da kake na ibada to ba abin da ke rusa ibadar ka ka bar harshen ka ci naman wani sai a ce wani ramadana ne ya fi kowanne wahala sai a ce 2011 2012 2013 sai ka to a ɗauko ladarsa ta azumin nan guda uku ramadan 2011 2012 2013 ba wannan bai ci naman sai Allah ku hasarar ta wannan to ka iya bakinka wani bawan Allah bayan cikawarsa malami ne almajirin sai mafarkinsa ya ce gafarta malami na labari ya ce wallahi ina nan ana ni hisabi tun da na zo a kalma ɗaya ya ce wata rana na ce lalle yau kan mutane na buƙatar zuwa wata irin ɗanyi zafi ga fari ba ruwansa ya ce lalle yau mutane na buƙatar ruwa ya ce shi ne aka tsaye da ni ana tambaya ka na fi ubangijin su sani ne na fi ubangijin mutane sanin suna da bukata ita ce nan kan wannan kalma ita mai tsari a gama to da ji tsoron abin da harsunan mu suke furtawa daga ƙarshe yana da kyau mu yi ƙoƙari kusan hanyoyin inganta imani babu abin da ke inganta imani duniya kamar karatun littafin Allah yawan karatun Qur'ani yana ƙarfafa zuciya yana ƙarfafa sanin Allah yana ƙarfafa son Allah yana ƙarfafa bin Allah daga ciki akwai karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin magabata mutane shi ba abin da ke so zuciya ke laushi ba abin da ke sa imani ya kwari ba abin da ke sa mu sadaukar kamar mu san tarihin harabin musulunci magabata karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai za ka samu a cikin duk yanayin da kake manzo Allah ya zama wannan yanayin in kai talaka ne in gana ya zama talaka in kai shugaba ne shi ne shugaban shugabanni in kai soja ne manzo Allah ya yi soja in kai liman ne manzo Allah ya bada sallah shi ba kai mamu ne manzo Allah an baki sallah in kai ɗan kasuwa ne manzo Allah ya fatauci in kai maraya ne manzo Allah ya maraiki da ko ɗan gudun hijira ne kai manzo Allah ya gudun hijira duk halin da kake akwai yadda manzo Allah ya yi ta'amuli idan kai ne mace ɗaya ne manzo Allah ya taɓa zama da mace ɗaya sura hudu gare ka shi manzo Allah ya zauna da tara in kana da ƴaƴa maza manzo Allah ya yi ƴaƴa maza in kana da ƴaƴa mata manzo Allah ya yi ƴaƴa mata manzo Allah ya zauna da makauta ya zauna da almajirai ya zauna da mutane iri iri karance da ya yi rayuwarsa sai ka yi rayuwa karance da alaƙa ta take da Allah ka inganta alaƙa ta da Allah karance da alaƙa ta take da mutane ka inganta alaƙa ta da mutane ah, ban so karatu ya nan ba amma lokacin da ya kamata na rikodin ya riga ya cika to haka abin da na faɗa bisa da sawaba ina fata Allah ya amfani mu da shi kuskure na da kusurkan harshe na Allah ne afuwa, da ni da ku idan muka taru a wannan masallaci Allah ya tara mu a darus salam idan tsira Allah ya sa mu kama da duniya lafiya ya wata arzikin mu a cikin ta ya dawo mana da shugaban kasan mu a cikin aminci ya ba shi karfi da lafiya yadda zai kammala wannan jagoranci nasa idan kuma ya kammala Allah ya mana wani zaɓi na alkhairi bayan ka wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk جزا bismillah kana da tsari a ko da shi ayi ah, Hakika wani nasiha abin ya shi ne sai dai yi roƙon Allah mu da shi sarki ya saka wa malam da kai kuma mu kuma inda muka je Allah mu da shi sarki ya ba mu ikon aiki da shi a kafin mu rufe malam akwai tambayoyi wannan yake sana a rai da mata في الدورة ما هي سمحت جزاكم الله خير أي دورة؟ نعم آه. wannan ya ce tambaya a kan takakun an sani ba ko takakun ya ke eh, yawa ya ce allah ya kara wa malam ilimi da imani a malam mutum zai iya shiga takakun shi yana da zama a garin gombe ne ko dole sai ɗan kwakwato ne kawai zai shiga wannan tambaya ta ba to wannan tambaya ko lalle kan babba ce domin design din takaful yadda muka yi shi gaskiyar magana zai yi wahala wanda ba dan jihar ta kutu ba ya amfana da shi amma shawarar da nake bayarwa da dan uwa malami da daurawa muka zauna muka shirya wannan maganar takaful ku shirya irin sa Allah fitar takaful din ita ce a samu mutane dubu daya kowa yana contribution naira dubu daya a wata nawa kenan miliyan daya bayan da aka shekara ɗaya muna da miliyan goma sha biyu to daga nan kowa zai ci gaba da bayar tudu da ya saba amma kuma duk wanda ya sabo wani tsauci ko hatsari ko ta gobara ko wani abu ne wanda an tantance an tabbata gaskiya ne to za a tallafa masa sannan idan Allah ya karɓi ransa aƙalla za a ɗauki yaro ɗaya a gidansa a bashi ilimi har ya ƙara gani gwargwadon ƙarfin asusu gwargwadon kuma ƙarfin gudunmawar da aka bayar za akwai mai hannu ɗaya akwai mai biyu ni hannu goma da ɗaya sai don bai kamata ka kana shugabancin abu kuma ka zama baya a cikin cikinsa akwai masu hannu goma akwai masu biyar da sauran to kaga misali mai hannu goma kuma a kaddara ya shekara bakwai takwas yana yi a kusa ya yi ƙarfi kaga tallafin da za a yi masa yana da yawa ko ba ta yawa to ina ganin kamata ya kuma ku ɗauko da sukar ku gure sannan abin da ake tarawa board ake wannan board zai aiwatar da kasuwanci cikin kuɗaɗen da ake tarawa kuɗaɗen da ake samun riba su kuma za a yi amfani da su ne ayyukan da'awa da igasa taimakon jama'a misali kula da marayu marasa lafiya zawarawa ɗalibai da sauran abubuwa da talakawa da talauci su ya kai a tallafa muku amma su asalin kuɗin ba wanda yake cin ko kubu a cikin su duk wanda yake cikin tikafu din wanda yana bada contribution na wata to shawaran da yake ba ba kar ku shiga na sakkwato malam bello da kwamitin da'awa ga shugaba na jama'atu da ta zai kamar sunna ku yi nazarin ya za a haɗu a fidda irin wannan takafin na mutum dubu ɗaya ku fara da shi ku gani rubutacce wanda suka yi domin kokarin mu ga yadda zai aiwatar wannan a tambaya ta biyu ya ce zan iya ba da takardun makaranta ta wa abokina ko ƙanina ko wani eh, ya nemi aiki da shi ko ga idan ƙaninka ko abokin abokinka ya tafi da takardunka da sunanka zai ce shi ne ko zai ce kai ne? Eh? a'a yanzu ni suna na manso kani na sunan sa yusuf sai na baki takardu na ya tafi da su in ya je zai ce shi yusuf dai ko zai ce shi manso ne gaskiya ce faɗa ko ƙarya ce shi ce suka baka kaza wannan wannan nukta ta farko ce nukta ta biyu akwai cin amana a ko babu idan muka buɗe wannan kofa mun kara mun tabbaki mutane su inganta rayuwarsu ko su lalace annabi sallallahu alaihi wasallam man zakka alaihi min alghusl ne wannan so baya halatta a addini duk abin da yake sa a yi impersonation wani ya ɗauki shakhsiyar wani ko kuma wani ya ɗauki sakamakon wani ko da a jarrabawa ka duba kokarin wani kamar yadda shi naka tun ranar da aka fara satan jaraba a Najeriya daga ranar muka rasa nagartattun malamai nagartattun likitoci nagartattun injiniyoyi sannan ne aka fara kashe mutane wurin siyasa sannan ne aka fara gine-gine suna zubewa sannan ne aka fara samun shugabanni a zalumai saboda mai so da galibi kowa zai kai ne ba ba da nafisa ta ta hakika ne zalunci al'umma ba ta ci gaba in muna wa kuma wannan yana nuna cewa ma ba mu yi tsawon ba ba mun yawa Allah ya saka mana da kai. muna ganin cewa mun kawo lokaci kuma mara ya ja hankalin nemo da yawa kan abubuwa sai dai sauran mana shi ne mu tsaya da yi domin mu fahimci wannan cikin yake kawo saboda mun amfani da shi تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كما هو تعليم saboda haka mu tsaya mu yi ilimi domin mu san yadda za mu amfani da shi muna roƙon Allah mu kusantar ya zora wa malam nan nan abin da ya yi

ko a'a eh. ko ba ma haka jama'a sun fi mu ya kawai mu za mu cika mara da haka haka muke a haka muke mu da matsala amma dai mun so mu je ko kai ko shugaba da zai ke wani abu

kawo mana mara wannan da ina mazo da lafiya da yin ziyara na matara na ayyukan muna godiya muna godiya muna gaba na Allah da matakai kamar yadda ya zo lafiya muna roƙon Allah ta ba da tsara ne gida da kuma malam ya taɓa kowane bangare na rayuwa abubuwan malam ya farkar da mu ina ga hankalin mu da cewa rage mu tabbata shi abubuwan da ya mana mu yi kokari mu aiki da wannan abubuwa domin kusan abin da kuma a rasa a yanzu ba a rasa masu faɗa ba amma aikin kuma yana yin farashi sannan ina amfani da wannan dama suna kan hankalin musamman maluma mafi yawan gauru idan ana wa'azi ko malami yana wa'azi to da akwai malamai a bage da shi ba su tunanin cewa wa'azin nan da suka ke ko kuma ya kasu sai a ga kallon jama'a ana ɗauka wa'azin suka ke ne to ba mu shakka duk wanda ya samu da Allah ya rage shi zai tsaya da mutane sun su Allah ya ce manzon Allah ya ce to sai wanda yake yi da zaman da yake yana karantarwa yana wakiltar Allah da manzon saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa Allah zai ce ya faɗa zai faɗa kuma shi zai ga kowa ya fita ba saboda suna da malamin zama cikin abin da suke karantawa suna aiki da wannan karatu matuƙa wanda shi ne zai zama abin koyi shi ne zai zama hasiyewa lallai ne yadda maza Allah su raba wa da suna ne ambaci malamai cewa su ne magada annabawa ana gadon annabawa ne da aiki idan aka karanta aka karanta sai a aiki da abin da aka karanta aka karanta sannan al'umma kuma sai Allah ya samu su kauna da shauki da karantarwa amma matakar ba a yi aiki da abin da ake karantawa to Allah ba zai sanya wa abin albarka ba mutane ba su sha'awa abin da ake karantawa kuma ba da mu da malam da dukkan al'umma da wajen sauki sai mutu Allah ya ba mu ikon aiki da wannan faɗaɗawa da mana mai daɗi wanda hoto a gani muna abu a kan wasu sarki da ne shi da kuma iyayenmu jagororinmu a wannan jiha musamman shi rankari muna masu addu'a ana wasu sarki da yara masu barka Allah ya kara da yau da barka Allah ya kara da alheri a kan hidima da ke yi wa al'umma da addini da shawarwari da ke ba malama gaba da yi wa kuma da arewa malam mansur da mansur ya faɗa cewa mara yana da biyar karatun da a cikin suna biyu sannan yana da ra'ayi duk wata kalma da ya ga ya kamata ta tattauna ko wani mai ra'ayi ne kuma yana kira ta tattauna to a da yasa na ta wannan haka ya faru shekarar da Allah ya kawo da Ibrahim Jalo kuma Jalo ya tafi da yan gobe har aka fara aka gama yana da karatu kuma duk wani abu da ya yi yakan yi a wani zuwa to Allah ya kawo Allah ya kara mana ilmi a wannan da ta kama wani da ya kama kuma Allah ya kara da ruwa yan uwa maluma muna roƙon ku da mu yi hakuri wannan tafiya dole ne kowa sai ya hakuri kuma ya fahimci dalilin da ya sa Allah ya kawo shi akan wannan tafiya ya ga wanda irin gudunmawa zai bayar na ganin cewa kan al'umma a nan sallallahu alaihi wasallam ta tafi an tafi tafiya ta zama gaya domin shi ne kawai nasarar aƙida ku ta zama guda ɗaya aikin ku ya zama daban daban ya kamata yadda aƙida ta zama ɗaya mai ƙoƙarin aiki a gare shi iri ɗaya kamar yadda ma ya faɗa kowa dole wani ya tara nan wannan ya tara nan amma man sa guda ɗaya to idan kowa ya ɗauki haka to zai zama sa wani shi ne ba wani kai ne yake damuwa a cikin Allah ya yi. Muna wa Allah da suke yi haka ya ce da magani ya ƙarfi ya sa wa lafiya ko kuma muna roƙonsa ya mana addu'a kuma domin Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu musamman ma da cewa akan tafiya ce kuma tafiya da kai akwai kuma wani shekaru wata takarda suna neman magani shi ba ya tsaya su da addu'a ne akwai masu neman aure akwai masu neman aiki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تعوذ به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا فاجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه دارنا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم احسن المسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا والحقنا بالصالحين اللهم لا تصب جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وحاجات مقضيه يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين